tambayar farko yana tambaya dangane da hukuncin yin sallah da zanzaro a jiki yana komawa zuwa ga yadda zanzaron yake suturta mutum idan mutum ya yi sujjada ko yi ruku'u alamun al'aurarsa ba sa bayyana to babu komai sai dai abin da zai fi in mutum zai sallah ya cire don zai fi zama sutura fiye da wannan amma in dai ya zama na in yi ruku'u babu ba a ganin alamun al'aurarsa tare da shi in yi sujada ba a gani ba za a ce sallah ba ta ba amma da mutum zai ciri shi zai fi saboda zai fi zama kyau da sitirtawa kuma shi ma yana cikin nau'ikan da a ƙasar hausa in ba mutum yana wani aiki ba ana ɗaukan cewa wani abu ne da bahaushe yana ɗaukan shi ba abu ne da yake cikin ladabi idan ba mutum ma'aikaci ba ne yau da gobe ta sa an san masu aikin ɗamara suna yi wannan an ga ya dama an san aiki ne amma haka kurin a ga mutum ya sa tufafi ya zanzare to za ga ana mai wani kallo daban in ban da yanzu ma da abubuwa suka ɗan caccanza amma a da da kayi wannan to abin da ake ɗaukan ka cewa wannan mutumin ya ɗan kauce hanya ya fita daga tsari da haka abin da ya fi mutum ya cire in zai sallah din amma in mutum bai cire bai sallah sallah ta yi ba za mu ci sallah ba ta yi ba sai wanda yake tambayar cewa shin idan mutum alwalarsa ta lalace yana so ya sake alwala shin zai yi sallama ko kawai zai fita ba bukatar ya sallama sallar ta riga ta lalace ta riga ta lalace ba bukatar sai yayi sallama da zarar yayi rihi to sallah ta bace zai fita ne ba sai yayi sallama ba ita sallama fita ne daga sallah to shi kaga gaba ɗaya babu sallar ta lalace sai wanda ya ce yana so a yi mai bayani dangane da salloli kamar haka kiyamun laili salatu duha raka'a nawa ne nawa ne sannan me ake karantawa a kiyamun laili ita ce tsayuwar dare duk sallar da ake yin ta da daddare daga bayan isha nan zuwa kullowa alfijir duk sallar da mutum ya ana kiranta kiyamun layli ana kiranta tahajjudi duk suna ne da azumi ana ce mata tarawihi duk sunanta ne duk tsayuwar waddara ce tsayuwar dare kuma abin da ya bi mutum ya yi sallah raka'a goma sha ɗaya shine abin da ya bi idan an haɗa da raka'atai fajiri ba da ya bi idan ya zama sha uku na Aisha tana cewa manzon Allah yakan yi raka'a bakwai yakan yi tara da sauransu kamar yadda yazo cikin sahihul bukhari sannan a ruwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba baya karawa a cikin Ramadan ko a wani Ramadan akan raka'a goma sha ɗaya da haka tana farawa daga raka'a ɗaya har zuwa sha ɗaya shine abin da ake a kiyamul layli karatu kuma da abin da mutum ya sawwaka na alkur'ani zai iya karantawa abin da Allah ya sawwake wa mutum zai iya karantawa in ma bai da hadda kuma yaga yana bukatar ya buɗe Qur'ani ya karanta zai iya yi babu laifi ba dan laifi dole yayi yi daka ba sallar duha ita ce sallar walha tana farawa daga lokacin da rana ta daga har zuwa lokacin da rana za zawali mafi karancin ta raka'a biyu mafi yawan taraka a takwas kamar yadda malamai suke bayani sallar walha sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma wajen karatu za karanta abin da ya sauwaka ne fatiha da sura kuma ana yin ta ne a koyi ba bayyana wa ake yi ba wannan shine a takaice sai wanda ya ce wanda suke sallah da ƙananan riguna ma'ana kamar yana nufin tsantsar su kome me tsantsa ugu suna ta bayyana alhali ita ma tsiraici ce ma'ana yana nabin wanda zai sallah kuma ya zama idan ya yi ruku'u ko sujjara za ga ƙugun shi nan saboda ɗan riga ta yi wannan wannan kuskure ne ya kamata a ce an samu abin da zai rufe kun ga hadisi manzo Allah ce in guda ɗaya ne fattazir ya yanzu hadisin da muka karanta ka ɗaura shi shine ittizar ka ɗaura shi kamar zani ya rufe ma tun daga cibiyarka har zuwa gwiwarka to kaga wanda kuma ba ma guda ɗaya bane da riga amma in yi ruku'u za ka ƙugun shi akwai matsala a ciki wannan kamata yi in an ga mutum da wannan a faɗakar da shi idan zai yi sallah ya nemi riga mai tsawo da ta ɗara wannan gaskiya shi ne abin da yake daidai wannan yana cikin fata da shekul albani ya yi ta yi ya ta yi kan abin da ya shafi sallah da da wanduna irin wannan na zamani ɗaman din nan shekul albani yana hana sallah da su yana cewa domin tubabi ne da ba sa su fita al'auran mutum suna bayyana al'auran mutum wanda in mutum ya sa wani to sai ga alaman al'auran shi a yana bayyana to duk wannan bai dace mutum ya sallah da shi ba sai wanda yake cewa shi ne ya ba wani kuɗi na ce ma'ana ina tambaya ni ne na ba wani kuɗi na ce ya ba ni a lahira ko kuma ya ce in ba shi sai a lahira to malam ya hukuncin kenan ɗayan biyu dai ko dai duka ba ku lahira ba ko shi bai santa ba wanda zai ce ba ni kuɗi sai a lahira zan baka bai san lahira ba za Allah ya fa ba dinari ba dirhami a ranar sai kyawawan ayyuka da munana su ne za a biyan sakamako da shi to kuma ne zo ce ba ni na da biya ka da sakamakon aiki na ko ba ni munanan ayyukan kaga wanda ya san bai san lahira ba da haka mutu ya zo yi wannan farko sai kai mai nasiya ka nuna masa girman ma'ana lahira ta fi karfin ai wasa da ita da haka in zaka bashi kyauta ka bashi in kuma ba zai biya ka bane ka ce to ba zan baka ba tunda baka da niyyar biya na wanda zai ce ba ni sai a lahira yana nuna ba zai biya ka ba ko ka bayan sadaka ko ka hana shi kuna amma kai kuma ka ba mutum ka ce wai gashi na ba ka sai a lahira za ka biya ni shi ma yana nuna kuna wasai ma kai ma ka san lahirar ba kenan da haka dai duk ba ba daidai bane bai kamata a tsaya ana ja akan wannan ba abin da ya bi in za ka ba mutum bashi ka bashi shi kuma ya faɗi lokacin da zai biya ka manzo Allah ce duk wanda ya karɓi bashi da niyyar ya biya to Allah zai biya mai wanda ya karɓa da niyyar ya cinye ya biya to Allah zai lalata shi kuma zai ma'ana wulakanta shi sai wata tambaya wadda mun amsa shigenta a baya tambaya ce mutum ya aure mace da ciki bai san ta yi ciki ba sai bayan ya aure ta abin da ya bi in mutum mace ta yi ciki idan na idda ne mana an saki mace da ciki cikin na wani ne ta fito gidan shi to aka daura aure wannan auren bai dauru ba dan an daura aure akan idda aure akan idda kuma bai yi ba ya zan ba zai da an sani aure ya lalace amma in cikin banza ne abin da aka san mace na da ciki to ba da ci a daura mata aure tana da cikin banza tare da ita in iyayenta suka sani ita ma ta sani baya halatta ta daura mata aure ita ma bai dace ta shiru a daura mata aure a wannan yanayi ba idan kwara aka daura auren to auren bai bai lalace ba tunda cikin ba na aure ba ne sai dai shi mijin baya halatta ya kusance ta matukar tana da wannan cikin sai ta haihu kamar bayi ne da ake kamowa da masu ciki da masu aure manzo Allah ya raba sabon ci ku je kun mallake su amma baya halatta kusance su in ta yi jini ko ta haifi abin da ke cikin cikinta kaga cikin bai hana mallakar ba an mallake ta din to haka malamai suke kiyasi akan wancan dole kun ga da da ciki ne na idda aure ya baci amma baya halatta miji ya kusance ta idan har ya kusance ta kuma daga baya ta zo ta haihu ɗayan biyu da zara akwai aure tsakaninka da mace to in ta zo da ciki in kayan gamsu ba naka bane to kuna iya yin li'ani shine shari'a ta zo da shi li'ani wannan ciki ba nawa bane ita wani ce wannan ciki naka ne shike na aje gurin alkali a ba kowa rantsuwa kamar yadda yazo cikin suratun nur to da zarar kun yi haka dan ba dan ka bane ba baya halatta a dangana maka shi kuma ba zai gaje ka ba sai dai a dangana shi ga uwar shi amma idan har kai shiru ta zo da ciki kuma kai shiru ka ci gaba da zama da ita har ta haife kuma baka inkari ba wannan ba abin da zai sa ba za ce dan ka bane dan manzo Allah ya ce alwalad lil firash wa lil hajar idan har baka so baka yadda ba shari'a to kai li'ani ma'ana ka kore cikin ba lallai sai kun je kotu ba kana aicha wannan cikin ba ni ba yadda ciki na bane da shi kika zo gidan nan da haka ban yadda da shi idan ce ita kuma dole naka ne to kaga karshe za a je gurin alkali to alkali sai ba ku mula'ana kuna yin mula'ana ciki ba naka bane amma in har kai shiru ka kyale to alwala lil firash walil ahirin hajar amma yadda manzo Allah ya faɗa cikin ta zo da shi wata ɗaya wata biyu ka wannan to kai shiru ka kyale to alamar ka amince kenan kaga wannan kuma ba wanda ya ce zo ce wannan tunda har ka yi shiru ba kore ba amma in ka kore ba ɗanka ba ne ba za a nasabta shi zuwa gare ka ba da haka a nan yana kuma idan ku mutum ne ya cikin kafin a yi auren to sai ya abin da ya maslaha gare shi dan wani sa'a ana samun matsala mai yawa zai wa yarinya ciki a zo a ɗaura musu aure ya san shi yayi ita ma ta san shi yayi duk junan duka biyun sun sani sai a zo ya aure idan ta zo ta yi kuma sai tsalle gefe guda ce bai yadda da wannan cikin ba ƙarshe ya sake ta ya sanya ɗan a wani hali ya sanya yarinya a wani hali to duk wannan laifukan da daɗin daɗawa ga cikin da ya mata ya tara laifuka goma da goma wannan Allah ba zai gane shi ba shekaran jiya jiya kai ake nuna min wani matashi abin tausayi da na ji rayuwar shi za ka tausaya masa matuka mahaifiyar su biyar ta haifa har da mace a ciki amma har suke zaune da mahaifiyar shi yanzu ya fi shekara ashirin amma bai san uban shi ba alamu dai na gwada ta same su ne a aikin banza duka biyar ne sai ta zo ta kamu da cutar ajali kuma ba ta gaya masa cewa ga danginta bai san danginta ba dama uba bai taba ganin wani uba ba yana dai zuwa gurin wani mutum ya ɗauka shi ne baban shi shi duk tunanin shi can da yake zuwa suna zumunci ya ɗauka baban shi ne da haka da ta mutu bata nuna mai danginta ba ga yara guda biyar ta ban mai kalli har da budurwa ga shi a unguwa ana cewa ba su da uba shi ma kuma bai san waye uban ba dan da je gurin wancan ba rasuwa ta ce gaskiya yake ga masa ni fa ba baban ku bane kaga rade radin da ake a unguwa kenan yana da alamar tabbata yarinya ta isa yanzu duk wanda ya zo manomi sai irin masu tsegumin na ya zagaya ce ai shegiya ce kaza akwai wanda aikin su kenan in muke wannan yayi haramun haramun ne in ba za ka aure ta ba ka bari wani aure ta ya ce maka ba auren shigiya in ba so ka bari wanda bai sani bai aura kai daga sani kaka aura ita me yayi laifinta lokacin da aka yi lalata aka kawo ta duniya ba ta sani ba ba ta da zambi haka Allah ya kaddara mata to don me za a batta ta rayu cikin wulakanci da kaskanci sai ka samu wasu anguwa aikin su kenan kai ka aure shegiya to ita kuma haka za ta zauna so kake ita ma ta lalace in ta bi Allah ta yi da'a sai ta riga ka shiga aljanna dan wancan aikin na iyayenta ne dan wani harisan da ake cewa dan zina ba shiga aljanna bai inganta ba in ya bi Allah ya ji tsoron Allah Allah ba zai kama shi da laifin iyayen shi ba to ita yarinya yanzu tana nan an rasa mai ta shi kuma da yake kula da su dan gurin da yake neman sana'a wani barawo ya zo ya sace kayan ya rasa yadda zai yi yana neman wa zai taimaka mai da jari ya riƙe kannan shi bai san dangin uwan shi ba to kaga irin wannan bala'i har ina da haka dole ne laifin yana kan iyaye maza da mata da dama cikin da yake faruwa ga 'yan mata laifin iyaye ne laifin iyaye ne domin in ka lura wannan bala'in da muke ciki mutane ne ba sa kula da tarbiyyar 'ya'yansu kame da wani wani malami yake faɗa cikin masu wazi ce mutum ya fi damuwa da akuyar sa biyar 'ya'yan shi in ya zo gida ruwa bai ganta ba sai ya ce ina akuyar nan ya shiga neman ta amma 'yarsa zai zo bai ganta bai damuwa kuma wannan karatu da ake na zamani dole sai an sa ido a kai sharrin shi yana da yawa ka ɗau yarka ka tura wani gari ka tura ta kano ko ka tura ta sokoto ko ka tura ta gombe ko bauchi ka da nan ka zauna yayi tana cin tana karatu tana tana university baka san me take ba a university din nan fa ba wanda zai tsaya akan ta cewa yaushe za ta shiga wasu a nan take kwana cikin gari take ba ruwan kowa da ita me zai hana ta ciki ga wayoyin ga ma'ana fina-finan batsa a cikin wayoyi duk yadda mutum ya kai da nagarta da mai da salaha in aka buɗa mai baƙi na kallo sai hankalin shi ya tashi daga nan suke bi suke lalata su da maganganu da nuna musu waɗannan abuwa da ba su kuɗi da haka duk wanda zai tura yarsa karatu in dai ba zuwa za ta dawo ba akwai matsala shi ma wanda za ka ba amanacin shi ka san amana shi dan ba ko ake ba amanan mace ba to wannan ma hanya ce sai ga yarinya kafin ta gan makaranta ta zama ta mai yin ladata ta zama karuwa ba tare da an sani ba ba za ka taɓa bayanta ba in ta sha hijabi za ka ɗauka macen kirki ce amma ta riga ta lalace kuma iyaye sakacin yau kuma karansa karatun me za a yi da shi me za a yi da shi idan yanzu mace ta je wannan karatun ta da me za ta yi da shi ƙarshe fa ka ce za ta nema aiki na duniya ƙarshe in ka cire aikin lafiya da mace za ta yi don ta bai wa 'yan uwanta mata gudunmawa ɓangaren lafiya ga yi larura mace ta yi karatu koyarwa za ta yi koyarwa suke yi ka tambaye da masta ka ji ba koyarwa suke ba da ta zo ta samu juna biyu da ciki ya kai wata biyar an fara matsala da ita dole a bata hutu na haihuwa ta zo ta gama shayarwa ta zo da jariri renan za ta yi ko karantarwa haka za ta kare tana yawo in aiki ne kamfani za ta me za ta nema a ciki akwai darajar da musulunci bai mace ba in ka aure ta ka ba ta ci ka ba ta sha ka kula da lafiyarta ka kula da gurin zamanta in ka bar wannan ko da a duniya ka ki a lahira sai Allah ya tambaye ka to na ga ta ke nema amma ga sanar za gansu duk an cika makarantu da su fita bugun maza ana turar reniya in ka tsaya kalle sai ka ce to waɗannan me mako makaratun me za ta yi da shi me za ta yi da shi to kaga in ma mutum ya kamata mutum yi wallahi wani sa'in wani yana cewa bari in tura yata kafin ta samu miji to wallahi gwara ka bata gida ka bar ta a gida kana kula da ita ka sa ido a kanta duk inda za ta je kana bibiya ya bi alheri kan ka tura ta wallahi ka ce wai kamun ta samu ji dan za ta je ta dauko alal aqall abinda mace za ta fara fita da shi a irin waɗannan manyan makarantun za ta rasa kunya farkon abinda za ta fara rasa za ga yarinya mai kunya tun yau da gobe tana kunya har za ta zo ta daina kunya dan aji a guje za ta shiga kusa da namiji za ta zauna aiki tare za su hira tare za su ina ne da ta kai sai ta yi mu'amala da maza banda kuma munanan kawaye mata da za ta haɗu da su haka mu canza tunani wani sa'in muna muna ɗaukan abu ba yadda yake baka ana ce ai an an ci baya an bar matan mu a kaza wallahi hasada ake wa matan mu wallahi hasada ake musu waɗannan ananan da muke zaune da su a kudu nabi wallahi hasada matan mu suke yi ba ci baya bane domin zaka aje mata ka bata ci ka bata sha tana addinin ta daidai gwargwado kuma ga makarantu da ake buɗe inda za a je a koya mata addini ta iya sallah ta iya azumi ta iya san ibada ta san ta mai take bukata a duniya me ce ce duniyar amma ka ji wani ya ce a ah, in ba su karatun ba an an bar su a baya to wanda suka yi ina ci gaban da suka yi wani ci gaba suka yi amma in karatu ne da in tabbato za ta amfani al'umma wanda an san ana bukatar shi to sai a tsaya a yi kokari iya yadda za a yi kokari shi ma a kula da abin da musulunci ce a yi ba ma ba ma faɗa da ilimin mace amma kuma a kalli alherin shi da sharrin shi kasashen da suka ci gaba wali komai na mata ake yi makaranta mata ne zalla namiji baya shiga in ka tura yanka baka dardar in dai zaka tsaya kula matsala daga gida zuwa makarantar ana ake samun matsala duk a kasashen saudiya ma zaka ji wannan matsalolin daga gida zuwa makaranta amma in ta shiga makaranta dama ba maza in ma namiji zai karanta da ita ba za ta gan shi ba sai dai ta ji sautin shi ta ga hoton shi a kwatin talabijin haka nan in ta je sama haka za ta yi haka amma a irin nan mu an ce ba haka ba kuma ni takaicin da nake a Kano a Katsina a Jigawa a Bauchi a Gombe a Zamfara a Sokoto ina takaicin gwamnoninmu da 'yan majalisarmu da ba za su iya samar da makarantu manya na mata kaɗai ba ba doka ce ta hana ba yanzu muka ce ga legal mun yi ta ta mata ce hatta malamin da za a ɗauka sai mun yadda malami ne da zai kamanta me matsala a ciki to to to zama gamin ma tana da mata amma sai ga oh, sun an kasa wannan tunanin ba ba wani tsara idan muka yi ta mata sai mu ɗebo matan da muke gani sun yi karatun mu sanya su karantar akwai matan da sun yi karatun sai a ba su karantar za mu iya yin wannan za a rage sharri mai yawa me kwan a zo a tara mana tunda yanzu jigawa in ka duba wani arne ne zai daga amince bai yadda ba kano wani arne ne zai daga hannu ce bai yadda ba katsina wani arne ne zai daga hannu ce bai yadda ba kuma ku je can da ku yi mu kuma nan duk mu ne duk yammu yammu ne duk musulmi ne kuma duk inda musulmi yake duk lalacewa su ya san abin da musulunci ke so kaga in karatun ne sai yaran mu sai hankali a kwance amma sai a taba ita wani abu a ita wani shirmi ba za a yi ba in an ce za a yi sai a ce wai ai duniya za a yi mana ca ina ka da wata duniya sun suke yin abin da suka ga dama to da haka dole sai iyaye sun sa ido a kan 'ya'yansu mata Allah laifin kaso 80 na iyaye kuma dole mu tsaya mu kula in ka bari wani ya lalata maka ya kana da laifi a ciki domin da yawa ba sa kula da su kaga wayan nan wannan waya wallahi ku ba hankali a wurin yan mata da ita da matan aure dole ne zan kana kula in ba haka ba kuwa to za a yi ma baya ba zani kana ganin ta za ta fita da lullubi ta da lullubi amma fa ta hanyar waya ake komai akwai abubuwa da yawa da naji ba za su lissafu ba ta hanyar waya to dole sai an sa ido akan irin wannan in har Allah ya jarabe kana da ya da ke wannan karatu to ka zara ido ka dinga yawan bibiya ba ta tambate aune ba ka zo makarantar in ta san kana haka to ba inda za ta dinga tafiya sai tana tsoro dan kada in tafi ba bai zo ba za ka dinga gaya mata ba kurin ziyara za ka dinga gaya ta sannan kana bincike a gebe ga wanda suke makarantar da suwa take mu'amala yaya take yaya kaza dole ka zara ido akai ba kurin ka tura ta ka ta ba ubangiji Allah ya kiyaye mu ina ganin tambayoyin da suke guri na kenan wallahu ta'ala a'lam